da yake karɓar katin zama ɗan jam'iyyar apc a mazaɓarsa da ke garin jada tsohon mataimakin shugaban ƙasa atiku abubakar ya fa mai da martani ga shugabannin jam'iyyar pdp da ke cewa atiku hutu ya je kuma zai komo batun da shi ko ya ce ba haka ba pdp ta daina sauraron jama'a ta yi nisa ba ta jin kira in kuma ba ta jin kira me za mu yi da ita to apc canji 将军。 excellency ah, a yar pdp ta ce ke zaka tafi ake shirin za ka dawo eh, shin za koma tsohuwar jam'iyyar da ka baro domin suna cewa wata ma za ka dawo kamar yadda aka saba don Allah ka rabu da maganan su amsa na kenan ka rabu da maganan su maganan banza ce shi ma gwamnan jihar adama mutalan yako ɗaya daga cikin gwamnonin pdp da suka canja sheka zuwa apc ya fa garzaya mazaɓarsa da ke garin mayo balwa don karɓar katin zama ɗan apc kati na apc muka yanka haka yana nunawa cewa da fati da muke ciki ba kurun mu ta ta ta ta, ta mace ba ma ciki ba ya nuna cewa ta riga ta mace saboda hakan nan duk wani mutumin kirki a ƙasar nan ya kamata in yana so siyasa tsakaninsa da allah ya shiga apc bacin haka kuma jama'a kuma su gane cewa abin da ake rufi a nan shine Allah Ubangiji ya da za a sake kasan za a sake kasan mu gaba daya ta zama kasa mai albarka wanda ake to sai dai kuma yan jam'iyyar PDP sun ce su ba su razana ba ta gomashin da APC ke samu Alhaji Yaji Gombe wani jigo ne a jam'iyyar mu koma ta fannin siyasar ba abin da jam'iyyar APC za ta yi PDP ba an gaya maka domin Allah ya riga amshe ta ya an kafa ta an roki Allah Allah kuma ya amsa haka duk wani abin da kake ganin ni ya yaji da ibrahim da audullahi da wayan a haɗu cewa don mu ka da wane ai ka san cewa wani nan jigo ne ya kuma kafi sosai da haka in bai kawo ba za a zauna ana adar cewa a haɗu ai haɗaka don ai kaza ba wanda suke kan muhimman mutane duka sun fahimci cewa babu in za je suna sun balle sun bauɗe saboda aƙida na taimakawa arewa aƙida na taimakawa al'ummar Najeriya da ci gaban mu da haka duk suna bauɗe muhimman mutane suna bari ga Mala Ibrahim ga su fara ga suna nan latu ad suna nan da haka magana cewa ifi za ta wani gani kama ji rana baka nan da wata ɗaya ko biyu fashewar za ta yi ma sai ta faka lalacewa bara an gaya maka in ta fannin siyasa yanzu dai an zo ido a ga yadda wannan Marwa za ta kaya yayin da mazaɓen shekarar 2015 ke ƙara matsowa ibrahima abdulaziz sashin hausa na amurka daga yola a najeriya